الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خير عباد الله أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يقول اسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah da ɗaukakin sarki wanda mai kowa mai komai ba mu ikon sake haɗuwa a farfajiyar wannan masallacin juma'a na abu huraira radiyallahu anhu a cikin garin augi a local government headquarter domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihi yan uwa musulmi yau muna 24 ga wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna shida ga watan biyar miladiya shekara 2021 muna roƙon Allah su gano wata'ala ya mana jagora a cikin wannan karatu Allah ka tarbi da ma'anar wa'annan hadisai ko abu ikon aiki da su darakta assalamu halittu idan ba a manta ba jiya yan musulmi mun kwana ƙarshen babi na 368 yau za mu tashi babi 369 a cikin wannan sura a cikin wannan littafin insha Allah wannan babi babu ma ya ƙuluhu wa ya ma manirta kawai manhiyar alhu babin da ke magana abinda musulmi zai faɗa ko zai aikata idan ya aikata abin da an ka hana ka yi zunubi ka yi laihi ga Allah me kamata ka faɗi waɗanne irin kalamai za ka umarni da su don ka belukan kaurin Allah to shi na ke cewa ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce wa in ma yanzu ganna ka mina shaitan nazgun fasta izbillah idan aka samu shaidan ya fizge ka wata irin fizga ya kai ka ga abubuwan da ba su da kyau to lokacin da hankalin ka ya dawo sai ka ce a uzu billahi min shaitan rajim fasta'id billah saboda wasu lokuta shi ɗaya dubara yana da wasu abubuwa na dubaru sai shigo ka ya lailayo ka ba ka gane cewa ka shiga barna sai daga baya shi yasa malamai suka ce akwai wasu ayoyi guda uku wayan suke lafiya a tumala a shaba lafiya ya ƙoƙari a ibada wanda yake na ayoyi guda uku babu kama su a cikin alƙur'ani akwai a cikin sofil a'raf akwai a cikin sofil mu'minun akwai a cikin sotu fukila abin suka bayani shi ne shi shaɗan ka nemi tsarin Allah ka ku haɗu ko ya taho ya rabi da kai ya koma shi a zaman ka lahiya shi ko mutum ɗan adam in kana son ka zama lahiyar shi kai mai ihsani idan kai mai ihsani ka gama da matsala shi yasa idan muka dibi ayar da a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki da yayi magana yace khudil afwa wa amr bil urfi wa a'rid al jahilin wa imma yanzaghannaka min shaytan fasta fasta'iz inna innahu sami'un alim ka riƙi rangwame kuma ka yi umarni da alkhairi ka kawo da kai daga waɗanda ajahilai sun sun kima jahilci ka kawo da kai kyale su amma idan aka samu shaidan ya fizge ka ya kai ka ga wasu ayyuka na barna to da ka gano ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim dan mi saboda shi lokacin shaidan ya riga ya abin shi ya kawo ka barin ka zai kara ka sau ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim shi zama lahi gare ka ka shi ko da adam sai aka ce kai mai ka yahi ko da kai ayoyin sotul mu'minun Allah maɗaukakin sarki ce rabbi a a'udhu bika min hama ta shayatin wa a'udhu bika rabbi an Ka ce ya Allah ina da ka tsari daga fisgar shedannu kuma ina da ya Allah kan ma ka halatta ka zo inda nake shedan yi zo inda nake sannan Allah maɗaukakin sarki gabanin wannan aya yayi magana game da idfa billati hi ahsanu sayyi'a fa idha idha billati hi billati hi ahsan ko ka tunkuɗe da abin da shi mafi kyawu idan mutum ma abu babu kyau kai sai ka yi mai kyau shi ke sai ku zama lafiya da shi amma shi ko shi ɗan ka nemi tsarin Allah kuma ya shi yawa ina fatan zai tuwa ne shi ma so su fuskula biya ayoyin su ma iri guda ne su ma suna magana a kan wani Allah madaukakin sarki yace idfa billati hiya ahsanu sayya idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhul hazzin azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'id billah innahu huwa as-sami'ul alim shi da adam matsala ce ka mai ihsani ne duk kai mai ihsani ka gaba shi shi ko shaytan ka nemi tsarin Allah kan ma ya tafi don shi biyu bukatar komi gare ka kamar yadda wani malami ta shi dan ba a ba cin hanci ba ka ba cin hanci dan bai bukatar ce abinda kawai ya kaso shi ne ga ya halaka daga ya sa daga mugun abu ya kaka ya don gizi Allah ya kare to shi ne Allah wadda kakken sarki yake cewa wa qala ta'ala innal ladina taqaw lalle su masu taɓawa, mutane masu tsoron Allah mutanen kirki idan masahun ba'ikun min ash-shaytan idan wani bangare na shaytan ya shafe su tazakkaru za su tuna sai su dawo ma hankalin su fa idahum mubsirun sai ga suna da gani irin na basira shi kai mi kawo ne wurin ka kaka an kai to wurin ka wannan aya tana cikin sura al idan muka samu tafsirin ibn kathir rahmatullahi alayhi ya kawo kissa wani matashi yana masallaci yana roƙo Allah yana wuridi sai ga wata karuwa kawai sai ga wata karuwa ta biyo sai ta yi tsaye ta ɗauki hankalin shi cikin masallaci yake hito ya yi ko sai bita dama shi ɗan ya ƙawata mai wata ya bi matan nan su kama hanya ina za a je ga anan ga anan ga anan kamin a shiga wani wuri inda za a je a yi fasikanci sai hankalin shi dawo mai sai na tuki ne dawo shi kai tuwa miniki da matakka nake ta mai ta yi malam kawai sai dinga tunawa da aya innal ladina taqaw idza massahum da'ifun min tadhakkaru fa hannu hum mubsirun kawai sai da shi ya wadi a ma ya wadi a suma malam ita kuma ta ƙara gaba bawa Allah nan a takaice kamar ibn kasir ya kawo kissa kai bayan ya rasu kawai aka kai shi makabarta sai na aure ce sai an gana mai kabarin sa ya je kabarin sai ya ji ana hudin wani man khafa maqama rabbih jannatan ya tabbata da duwai tsawon ubangiji yana aljanna guda biyu cikin kabarin wannan yaro yake jin wannan sauti sai na umar ibn kasir ya kawo wannan kissa cikin sutul arab shahin karshe kaga in ka duba za ka ga shaytan ya fafe kuma ya sayi shi amma sai da sai da aka kusan daf a shiga daki a sai a fasa kanci kawai sai ga network din ya dawo to ni nake ta da matarka kai haɗu ma an gama shi sannan abu nufal asiri radiyallahu anhu ya kawo kissar malam mai gurasa kissa wata babban mamaki abu musul ashari Allah shi masa rahama yana bisa gadon mutuwa ‘ya'yan sun kewaye shi sai yake musu ƙudkuru ƙista ta sahibar ragefa ku tuna ƙistan malam mai gurasa sai haɗe su ba sai sun ka ce baba bayan haɗe suka ce baba shi mice ta ƙistan malam mai gurasa sai fara ba su labari ya ce wani bawan Allah ne ya bauta ma Allah shekara saba'in ran nan kawai guguwa ta tsoko shi sai ya fito sai game da wata karuwa sai ya zama da ita na fasa ƙarfi sati guda sai ya zama ta yi da shi na sati guda duk ibarar ta yi ta shekara saba'in duk ta rede ta gaba ɗaya wallahi mutumin nan ko da nufafi ne ya dawo ya gano ya yi mugu yana yin zamanin lahiya cikin nutsuwa shekara saba'in yau ga karo tare da wani ladar da ba'ai mara sai kama na zai kama ya yi nan ya yi nan ya yi nan ya yi nan kawai sai iske wasu mutane su goma sha biyu wasu shi tattun mutane na cikin dare sai iske cikin sai ce fara to akwai wani mutum wanda kawo musu gurasa duk lokaci ya yi fara goma sha biyu turan nan sai da ya tuho ya isko sai ba kowa guda guda sai mutum guda bai samu shi wanga bawan Allah shi ya shigo cikin su saboda haka yanzu sun zama sha uku shi ko wanda ya ba sa wanda ya saba ba su sha biyu na yaka ba su kuma su ya taho sai zama mutum guda bai samu sai mutum guda ce ina wa sai ce a aniyar mu sa ba su shi ne na kawo saboda haka na riga na ba da abin da kai ba su kuma yunwa ya ka ji baka shi ba wa Allah ga da ya fi cikin su na goma sha uku ɗin kawai sai ga cewa bai kamata ya shiga ba kuma yana buƙatar da yunwa ya kaji kwaye shi ma kawai sai ɗauki gwara su zai miƙa mu wancan da bai samu gaci amshi sai amsa ya bashi malam ya bashi gwara sun nan ya fi cikin daren nan shi ga mutum ya mutu shi wanga da goma sha uku ɗin yake sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi an gaya manzon Allah cewa mutumin nan mutumin nan ibar da fi shekara saba'in karo ta roshe ta sannan shi ko yanzu sanadiyar ɗan gurasa guda Allah ya ba shi aljanna ɗan gurasa nan guda da ya haɗa kuɗe ne yabba wancan Allah ya ba shi aljanna to shi na abu sai asa cikin cewa diyanai ku da kissan malabai gurasa ibada mai yawa sabon Allah dan kaɗan na roshe ta sannan alheri dan kaɗan Allah na ɗaya baka abin sanadiyya ce kenan karatun da aka ci mutum ya zanka nisanta ta wuraren ɓanna wallahi ta mutum ya ɓata aiki ka ce kayi gini kayi gini kayi gini ka shekaru ka ta wahala ga ɗari ga buzahi kana azumi da sauransu yau ka taho lalata lokaci ta roshe ma duk abin da ka yi gaba ɗaya sau da wallahi fasikanci ba aikin kwarai na ina fata mun gane magana sau da mutum zan zanka hankuri inda Allah ya shiryar da kai kana abubuwan kana alheri daban-daban nisanci haraka sa'o ba layin kawai ne shi na Allah ta'ala ka magana in innal ladina taqaw lalle su masu taqwa idan masahum ta'ifun min ash-shaytani idan wani bangare na shaytan ya shahe su ya ɗauki hankalin su to can tazakkaru za su tuno hankalinsu ya dawo musu fa'izahun musulun sai ga suna ganin abinda suka ashe ba da yi na hanyar suna kawo ba ta ƙwarta ba sai su ke suka damu hanyar ƙwarta jama'a ina fata mun gane mutum ke nawa ga aya an sa in mutum ya tuna abin yake ba na ƙwarta ba sai ya fito wannan hanyar dawo da ƙwarta tun da wuri ya yi arziki ya mutu ba ubangiji Allah ya kare wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya yace wallazina idza fa'alu fahisha da kuma waɗanda idan suka aika alfasha au zalamu anfusahum ko ko su zanci kawunan Allah ta'ala ya ce zakarullah za su ambaci Allah ko za su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu sai su kama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah gafarta min Allah gafarta min sai su ta istighfari sai Allah ta'ala ya ce wa man yaghfiru zunuba illa Allah akwai mai iya gafa zunubi wanda ba Allah ba ma'ana babu wanda ka iya gafa zunubi in ba Allah kina su zuwa da wannan masaniyar babu wanda ka iya gafa tawa zunubi ka in ba Allah Allah ya ce walam yusiru ba su dogewa akan wannan aiki na bannar suke alama fa'alu akabin suke aikatawa wa hum ya'lamun alhaisna da masaniya faru ilimi akan haka kenan idan mutum daga cikin sufufin bayan Allah na kwarai su ne waɗanda in suka yi zunubi za su nemi gafar ubangiji san zunubin nan ba su kai ba su gaba da yi don akwai wasu waɗanda za su kama istighfari da za su kama zunubi sai su yi laihi in suka yi laihi kuma sai su zoge su cikin wasu na suna aika ba su bari shi na Allah maɗaukacin sarki ya ce walam yusirru alama fa'alu wa hum ya'lamun ba su dogewa a kan abin da suke yi alhari suna da masaniya sai Allah madaukakin sarki ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbih wa'annan mutane sakamakon su wata irin gafara daga wurin ubangijinsu Allah madaukakin sarki ya ajiye musu wata irin gafara daga wurinsa. Wajen natin Allah ya da kuma gidajen aljanna wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da kuma gidajen aljanna wanda koran mu suna gudana ƙarƙashin waɗannan gidajen Allah ta'ala ya ce na fiha kuma za a kadarta musu dawama cikin wannan gida har abada ba su wuta sai Allah ta'ala ya ce wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da dan masu aiki aikin su yayi kyau Allah ba daukakin sarki ya yi na wannan aikin aikin yayi kyau kenan yawa musulmi abin da aka san a gaya mana anan shine idan shaidan ya hujje ka ambaton Allah aka sai shaidan ya gudu dama aka ce babu abinda ka zama shaidan barazana irin ambaton Allah idan kana yawan ambaton Allah shaidan kan yi barazana shaidan ya ce a ahlaktu nasa bi zunubi, fa a ahlakuni bila ilaha illallah ina halakar da mutane da zunubai in sa su tai amma sai su halaka ni da la ilaha illallah sai su halaka ni da la ilaha illallah yace falamma arabtu zalika ahlaktuhum bil ahwa yayin da wato ni gano haka sai dinga halaka da son rai sai shi ɗaya tusa ma son rai alaikun salam bawa ɗan da zuwa ya hanya insha Allah نعم فلما عرفت ذلك أهلكتهم بالأهواء يعني أنك قانوا هكا سينا هلك رسول بن صاري سينا إيه شقيل سوسا ما صاري دا أبن دا أقف فيها فيك بصورة فيك فكيتها شقيل يا سامة ساعتي شيسا شيكو صاري مقين الله عنك أوكي أكما سبب صار صار كل نفس أبن رينيك to shi ko shaidan ya samu za abin da ya kaso ke yan uwa musulmi babu abin da abbararna ga shaidan ga ambaton Allah duk mutum da ka ambaton Allah shaidan wallahi gudun shi yake yi shi sa irin zaman da mutum kai yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah akwai barazana da shaidan ga irin ba. kana subhanallah subhanallah subhanallah ɗan bai tsara gudu yake shi yasa yake falamma ra'aitu zalika ahlaktuhum bil ahwa sai na halakar su da bin san rai saboda yan uwa musulmi batun Allah sannan abin da ya kamata ka yi idan kana aiki ba yau ka gano sai ka bari ka kama daji sai ka dawo hanya da daidai shi abin da ya kamata mutum yi ana samun wasu mutane sun shekaru suna ɓanna amma lokaci guda sai Allah ya dawo su da titi wadda a yi a ce lokacin rayuwa ta kusan ƙarewa sai ga abin da rayuwar mutum wato idan ka karanta kyasoshin magabata abin zai baka shawara akwai wani mutum da ya buru da yansu nesa abin da ya kawo shi madina ya musulunta inda manzo Allah sallallahu lokacin da ya taho ya to manzon Allah ya rasu ba a tare aka mai kawai ran talata shi ko ranar baya ta an ce mutum nan ko da ya tosi aka ce ai manzon Allah ya rasu ta ce inna lillahi wa inna yan musulunta ran nan kuma ran ya mutu kaga Allah ya taimake shi da Allah ya taimake shi ta shi kenan sai aka ba shi aljanna to saboda ka shi yasa kana ganin wa musulmi idan mutum ya gano hayar da ke ba ta kwaita wallahi ya sake ta sake ta samu hanyar da wadda a kwarai ta kwarai saboda mi saboda ita gaba ba ta tabba. Allah ka tausaya mana shi yasa yake cewa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su dogewa akan abin suke aikatawa a cikin da masaniya abin suke ba daidai bane sun sani abin nan kuskure ne ba daidai bane sai su kama istighfari da Allah Allah shi ya musu sai Allah ta'ala ya ce ula'ika jaza'uhum wa'annan mutane abinda a sakamakon su magasaratu min rabbihim gafara gafara daga wurin ubangijin su wato a karaje ana cewa gafara gafara gafara abin kin yi gafara shine Allah madaukakin sarki ya rubuta ka cikin wa'anda yayi ma alƙawarin aljanna shi a gafara kuma alƙawarin Allah bai tashi duk wanda an ka ce an ba gafara ba a taɓa canza duk abinda ya gina sai shiga aljanna to shi yasa kana jin Allah gafarta min Allah gafarta min in Allah ya gafarta maka duk abin da kai duniya sai ka shiga aljanna saboda mi saboda Allah ya ce fa inni idza raditu baraktu ni ne yadda da mutum ya gafarta da albarka da sa duk wata harkar banza ba ta ba shawa to Allah ka babu ikon gane. Allah ya ce bayan wannan kuma wa jannatin suna da gidan da aljanna ta jirmin ta ta amfani wanda kwarmu suna gudanar karkashin wa'annan gidajen Allah ya ce halin ya fiya kuma a ƙarfa da wama cikin abada ba kai domin kafin shi gidan aljanna in mutum ya shige ba a cewa ya sake hitowa kuma a sake wani hisabi ko wani abu duk wanda shiga fara shi ke kuma da ka shiga gidanka za ka da rai babu mazai gwada ba gidanka hotel na sai an haɗa ma hawa na kaza lamba ta kaza sai an ba su makulli amma gidanka na ka kowa sani manzon Allah ya ce mutum ya kowa sanin gidansa abin da bisa ga gidansa da duniya baka taɓa shiga a ba amma tana shiga za ka ta tafiya ka kenan sai gidanka kuma wanda zai gwada maka yan za ka ji zama ina fata mun gane magana Allah ka ba mu aljanna sai Allah ta'ala ya ce ne wa ni'ma ajrul amil ma da ladalla da masu aiki aljanna ita ta zan ta yi kyau ma da ladalla ita Allah ka ba mu aljanna wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa tubu ilallahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah baki daya ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai la'allakum tuflihun domin ku samu baraka Allah madaukakin sarki bayan yayi bayanai daban-daban farko suratul nur har zuwa inda ya kawo bayanin mutanen da ya kamata wa mutanen da ya kamata su ga tsayakin mace ba Allah ta'ala ya yi bayanin su ko kuma wanda aka halatta masa da tsayakin mace ma su ga al'aurar ta wadda abba wadda mai abin nan wadda ba babba ba ba mughallaza ba kina irin kawafu da hannuwa da fuska da sauransu bayan Allah ya bayan sai ƙarshe sai ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku mai don ku samu barabu kenan daga cikin abin da ka sa samu barabu akwai tuba zuwa ga Allah tuba zuwa ga Allah na sa mutum ya samu rabu wanda abu ba jama'a ina fatan mun gane magana to Allah ka ba mu ikon tuba ga laifukan da muke aikatawa yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce man halafa fa qala fi halifihi duk wanda ya rantsa sai ya faɗa cikin rantsuwarsa billata wal uzza na rantsa da lata da uzza falyaqul la ilaha illa ya ce la ilaha illallah wa man qala li sahibihi duk wanda ya ce ma aboki ne ta'al uqamiruka zo yi caka da kai falyatasaddaq to ya samu wani abu ya sadaka muttafaqun Alayhi bukhari suka rubuta wannan hadisi Ke nan wannan hadisi yana karantar da mu duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to sai ya sake kalmar shahada ya ce la ilaha illa saboda wacce la ilaha illa ta samu matsala mutum da ya ce na ranki da lata sun san lata wasu gumaka na manya daga cikin gumakan larabawa na makka da lata da uzza da manata da hubal Allah ta'ala ya ce afara aitumul lata wal uzza wa manata salisata al ukhra to wayannan gumakan na laraba duk wanda ya rantsuwa da su to ya sake kalmar shahada kai nan ko ba a ce ma to me yasa an ka ce sake kalmar shahada kai dai an ci kalmar shahada don a gwada mata ka ta farko ta samu matsala ke wa musulmi in mutum zai rantsuwa ya rantsi da Allah ba a rantsuwa da wani Allah amma za a ga wasu mutane an jarrabe su sai ka mutum ya rantsuwa da annabi ke na rantsi da Allah da annabi wani masu da ya ce na rantsi da manzon Allah kai tsaye wallahi yan uwa musulmi akwai matsala kwarai-kwarai da gaske ga rantsuwa da wani Allah kakkarance da kowa sai da Allah wala ta halifu illa man kana halifan falli halif billahi ya liyasmut duk wani zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya shirinsa wala ta halifu billahi illa wa antum sadiqun kuma kada ku rantsi da alfafa da gaskiya in ba ka da gaskiya haka rantsi da Allah sau da ka yan uwa musu wannan hadisi ya karantar da mu cewa wanda ya rinta zilata da uzza to kalmar shahada sai ya sake wata kuma inda hadari yake in kalmar shahada ta lalace da aikin mutum ka tafiya in kalmar shahada ta baci to da aikin mutum ka tafiya dan ita an rike da ita an rike da aikin mutum in mutum bai da kalmar shahada yadda ka san mutum ya aza kwando ga ya kunna yana jiran ya cika in ba ka da kalmar shahada aikin ko bai tsaya sallaka ba ta tsayi azuminka bai tsayi duk ayyukan da kai ba su tsayi da ita a rike da su jima'in haka sun gane magana to shi yasa ba a wasa da yanzu ba a ganin mutum ko miye sai kalmar shahada ta shigo ciki kadiba in mutum ya arwallah in ya gama sai ya ce ashhadu Allah! la ilaha illallah وأشهد أن محمدا قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين كان في تاكل مشهادة إن يقال قبيت شو إقامة بيهر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كلمة شهادة كده sannan cikin sallah in ka kare ka sallame kuma akwai kalmar shahada cikin azkarun da aka bayan sallah bayan kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya rabbal ikram ciki akwai la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah cikin tahiyya wa cikin tahiyya ka hamu kai sallame sallah cikin tahiyya akwai kalmar shahada haka za a kalmar shahara na taya cikin azkarun musulmi da yawa don mai saurar da musulunci ko da ya samu kula kalmar shahara sake gaba dawa da shi ki saurar yan uwa musulmi wallahi mutum ya yi kalmar shahara da kyau ko ita an ka samu da mutum ta tsaya to ana sa ya samu aljanna don akwai hadisin biqaqa hadisin biqaqa manzo Allah ya bada labarin wani mutum zai zo hilin kiyama sai a bincika ayyuka ne miyagu sun cika littafai ne littafai ne an buɗe su ga sunan mujalladat sun cika da mugun aiki sai an ka so aiki alheri ko guda babu sai Allah ce za a yi maka abin sai aka yi wata ID card ya takarda karama gare ta akwai la illallah cikinta ta kalmar shahada ya gare ta babu aiki ko guda sai Allah ya so za a yi maka adalci kana da kalmar shahada ko da kan mutu saboda yanzu kalmar shahada ga za a ɗauko ta aza ga fukeli a ɗauko miyagun ayyukan sanda ka cikin tafon ka sai aza ga fukeli ko da aka towa kalmar da guda duk ta yin jawo yanci aiki ya karama takardar to ita kuma kalmar shahada tsayin tana adda waya da yanzu kaga wanda ka zuwa wurin bokaye bai da kalmar shahada wanda adda ajiye je gida ne bai da wata kalmar shahada wanda ya ajin cikin mota kai adda wata laya kan bai da kalmar shahada wanda abubuwa daban-daban mafi yau akwai abubuwa guda goma da shehu malami ya kawo walau da kalmar shahada yanzu ba kai da su gaba ɗaya to suna adda wuya idan kalmar shahada ta tsaya shi kenan ko biya tsaya kenan yan uwa musulmi akwai bukatar mutane kula kalmar shahada ta samu matsala shi za ka jima manzon Allah ya ce duk wanda ya rantsi da lafa da uzza ya fata kalmar shahada sannan duk wanda ya kuma aboki ya komi ta ta to ya sadaka kalmar ta yi muni ko bai ta ba ya ce ya sadaka domin sadaka za ka kankare mai abin nan da yake zai ya yi laihi ko bai ta ta ba ya komi ta ta jama'a ina fata kun gane magana saboda alƙimar shi ne ta ta to balle wanda ta cewa wallahi mu mun garagayin in tsaye ta kaga ba ta cewa ta daban wannan aikin daban kada mutum ya kamanta abin da annabi ya da wani ba na tsaye to Allah ta ba mu ikon ganewa yace kitabul mansurat wal milhi littafin da ke magana akan yaye-yaye idan aka ce yaye-yaye ana nihin littafi ya tuwo ƙarshe yanzu me yasa aka ce haka saboda shi wato abin nan a shi wani littafin na riyar salihin an karanta babu buka daban-daban babi babi babi da 369 to yanzu duk babukan da imamu nauyi kusa ya kawo ya kawo to yanzu wani babi ya yi daban-daban zai samu hadisai ya yayo ya yayo ya hada ya ce walmilhi milhi da wa'anda za a samu su gishiri ma'ana kun gane da gishiri ko wannan ana daɗin saurare masu daɗin faɗi ke littafi na ka san yanzu sannan yake ya ruhe littafin da abubuwa masu daɗi wa'anda ana daɗin saurare zama ina fata kun gane magana shi yasa ya ce almansuwa su almansuwa al'ahadisun lafi la su ƙayyar da bibabin khas harsan da ba su ƙayyadu da wani babi ke ɓantacce ba kana iya samun wanga hadisi a sami cikin wancan babi wanga hadisi a sami cikin wancan amma ya kasu ruga ya tara su don suna da daɗi a ji su jama'a ina fata mun gane magana da to shi ne ake cewa anin nawa ibn sam'an radiyallahu anhu qala daga wani sahabi da aka sama nawas ibn sam'an Allah ya kara masa yadda ya ci zakar rasulullah kuma ad-dajjal zata gadate yace wasahiya manzon Allah ya ambaci dajjal fa khaffada fihi manzon Allah ya kasa kasa game da ambato ne wa rafa'a kuma ya daga kansa game da ambatonsa yayi kasa kasa ya kuma daga sama wasu kuma suna fassara cewa annabi ya rage sautin ne kadan ya kuma daga sauki ne game da harkar dajjal yana bayani ne Sabon suka ce hatta zunan nahu fi da'ifatin nakali sai da mun kai tsammanin dajjal din gahinan cikin wani bangare na da dabino sai da muka tsammanin cewa bayanin da annabi ya game da dajjal ga dajjal nan kusa kusa cikin da dabino zama ina fata mun gane magana sai tufalan ma ruhuna ilayki yayin da muka yi maraiciya zuwa wajen manzo Allah sallallahu a rasa zalika fina sai ya gane bayanin da ya yi da sahi ya taɓa game da harkar dajjal hankalinmu ya tashi faƙala sai manzon Allah ya ce ma sha'anukum me sha'aninku me same ku ne har Ƙulla sai muka ce ya rasulullah ya manzo Allah zakarta dajjal al-ghadata ka ambaci dajjal da fahi ka muna bayani ne bayani ya kama mu sosai فخفت ورفعت ka dan sassafta kuma ka ka daga sauti kai low kuma kai haya game da harakar dajjal hatta zalannahu fi da'ikatin naqli sai da mun kai rukunya cikin wani bangare da kasan da binu koyi fa qala sai mun ga Allah yace ghayru dajjal akhawfani alaykum ai wani dajjal shi yayi ba tsoro gare ku bisa ga dajjal akwai wani abu yayi ba tsoro gare ku bisa ga dajjal shi dujjal al'amari ne in ina cikin ku mai sauƙi na amma akwai abin da ya haka sa mai hankali cikin ku bisa da Ya ce in ya kharuj wa ana fiku in dujjal ya hito ya bayyana ina cikin ku da raina to shikenan fa ana hajiju hudina ni ne mai kalubalanta ce kuma bayan kowa ya dawo bayana jama'a ina mun gane magana Kina annabi yana magana in har bijil ya bayyana ha da rai ne to shi annabi ya isa muku shi zai kalubalance shi ku shi a isa muku yace wa in ya kharuju wala sufikum in ku bijil ya fito ya bayyana ban ban tare da na mutu na bar duniya to fa mur'un hadiju nafsihi kowa shi an mai hujjar mai kare kai ne kowa shi ne kare kai ne sai ce wallahu khalifati ala kulli muslim manzo Allah ce Allah shine khalifa na akan dukkanin musulmi dukkanin musulmi inda na kwarai na Allah madaukakin sarki zai mai kariya daga shirin dajjal sai ce innahu shabun lalle shi dajjal matashi ne qatatun wanda yake yana kabrin damutsa ainihu dafiya dafiya idiyarsa guda tayoyi wanda aka ce kamar Ya yace ka anni ushabbihuhu bi abdul uzza kamar ina kamanta shi da wani mutum da kuma abdul uzza cikin sahabbai yayi kama da shi musamman karanta hadisin tamimud dare. wanda suka tahi suka bace cikin daji mai cikin ruwa kwana talatin ba sai inda suke cikin teku ba jirgi sun ɓace ma hanya cikin teku kwana talatin ba sai inda suke ba ko suka ce ga wani tsibiri sai suka iske wata dabba wadda aka majassaka ita wannan dabba saboda yawan gashinta ba ka iya gane ina a gaba ina a baya kuma tana magana shi yasa in ka samu mai ashiratun sa'a shi littafinsa ya yi magana yace ana ganin kamar ita wannan dabbar da Allah ta magana za ta bayyana to wasu malamai sun ce ba ita ba wannan dabba ita sai su tambaye su ce ke boye Allah shi na'am sai su kawo mamaki tana magana shi ni ab bayanin ki sai ku tega wani can cikin kogo ku tambaye shi shi ba ku bayani ko ni wa ce ko da suka zuwa cikin wani kogo sai su iske dujjal daure a yi wani irin mugun dauri an daure shi gam kai da ganin wani dauri kafin ba ɗarin mutum na ga gashi majiyin ga shi baki kirin shi da kunda wanda yake maji ka ka gaji ka ga maji ƙarfi kuma gwame na kuma ijiya guda gari sai ka musu tambayoyi sai itace wuri kaza sun bayyana ko su iya eh, ƙwayar ya gulbin wuri kaza yake eh lalle suna nan ya suna nan ba su waƙe ba sai ka dinga musu tambayoyi sun yi muddari sai ta so lokacin bayyana ta bai ba amma da ya yi kusa ku ba tuwa na lokacin shekara dubu da wani ya yi kusan bayyana to shi na lokacin da suka dawo ta yi muddari ta yi ba a nabi labari mun ga dajjal kun gansu ya ce mun gansu ya ba su bayani ya sun ka ganshi sai mu zalata kai aikiran sallah kuwa ya tuko aikiran sallah yau ga waɗanda sun ka ganin mu idan su su bayani abin sun haka game da harakar dukkan jama'a ina fatan mun gane magana to shi na yake cewa ka anni ushabbihu bi abdul uzza kamar ni ina kamanta da wani mutum da aka sama abdul uzza yayi kamar dajjal ibn qatan sai ce fa man adrakahu minkum duk wanda ya riski dajjal daga cikin ku Allah ya sa ya hito ya bayyana ga dajjal ya hito shi ma ya ganai to fal yaqra alaihi fawatih suratul kafi ya karanta masa ayoyin farko na suratul kafi an ce ayoyi goma na farko zuwa sa'idan juruza alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu to ya karanta mai su Allah zai jarisi a kan shi jama'a ina fatan mun gane magana shi yasa ga musulunci ya shar'anta karatun sokul kafi sokul kafi ko bayan matsalar bijjal suna magana talauci an kashe duk wanda ka neman arziki ya daina karatun da cikin daren juma'a kuma ya karanta ta sahiran juma'a manzon Allah ya tudo ne so su kafiran juma'a za a haska mai tsakanin wagga juma'a zuwa wata daga farko a ƙarshe idan mutum na karatun sautul kafi ran jima'a Allah zai haska mai tsakanin wagga jima'a da mai zuwa wani irin haske ne Allah ɗaya san shi jama'a yana fata mun gane magana shi yasa wani malami ya ce sura almajirai ke duk wanda kafin kaya su taho kaya sai kama karatun sautul kafi kaya za su zo ko ba gaskiya ba <laughs> Allah ya sa ba dace sai ce innahu kharijun khullatan bayna shami wal iraq shi dajjal zai fito ga wata hanya tsakanin ƙasar sham siriya da ƙasar iraki wata hanya ta wadda tsakanin dutse da dutse nan zai fitowa ku je da manzan Allah ka ba da labari shi nan zai fitowa fa'asa yaminan sai ya yi ɓanna cikin ƙasa dama ɓangaren dama wa shi shimalin kuma ta yi ɓanna hagu shi ya ibadallahi fasbutu ya ku bayan Allah ku kashe ƙafa ku kashe ku yake addinin ku da kyau wanda shi a kiran da Allah ya Ka kaga wanda ya ɗan fara bada bayani game da shi shi ga inda zai fitowa kuma in yi to ɓanna zai yi don yana iya zuwa ƙabari ya ce ina mai na ɗan uwa mai ƙabarin da sai yau ce min suna sai wa isna sai ce taso sai taso haka sai ya fi ɓarna sannan yana cewa ai ruwan sama a yi kuma za mu karanta yana ai cewa ƙasa ta tsirar da tsaye kuma ta tsirar ko ga shi ba Allah na ba sai ce musu ya ubangijin saboda a gwada ma abinda dajjal shi ne fitina ta addini rikici wanda zai shigo na addini shi ake dajjal wata irin fitina shi yasa aka samu tunai tsarin Allah daga tunan mutum dajjal duk kai sallah اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن من ومن عذاب القبر كو ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال saboda in ta hito jama'a akwai tashin hankali da mutum ka iya tinkara mutum ya tuho ga goshi na ɗan rubuta kafara amma ba ya iya gane kafara sai wanda ada imanin ƙwarai sannan shi ko sai ya ga rubuta amana shi ko wanda bai da imani kai mai imani in kai sai da ake wani kafiri ne shi ko wanda bai da imani in ba sai da ake wani mumini ne ga kusi ne ka kusa akwai tashi hankali to shi yasa al'amarin dajjal labari yana wanda yake yana da rudani kwarai da gaske zai zagaye kasa an ce cikin kwana arba'in zai zagaye duniya da suka yi duka gaba sai ya fi ko ina in banda makka da madina aka ce ko da ka zuwa da makka da bane sai iska mala'iku sun kewaye ba a shiga sai ya ci duk kasashen duniya ya zagaye ko ina ya banna ya samu na samu wayanda kuma sun yi ɗanye dole ya basu da cikin kwana arba'in zai zagaye ko ina ya banna kayan annabi isa ya bayyana da yan uwa musulmi mun ɗauko bayani akan wannan hadisin dajjal kuma an azamin takarda an ce lokaci ya yi. mu yi haƙuri mu tsaya daga bakin nan gobe sai mu ci gaba insha Allah muna fata ubangiji Allah inna waka kuskure cikin karatun mu Allah ka yaje muna Daidai mu kuma Allah wannan da kansa ya samu aiki da abin da muka ji kuma ga malamin mu nan insha Allah inda ya kamata a gyara mana a gyara in Allah ya so Allah ya saka da alkhairi kuma mun yi baki daga gida ga babanmu nan Alhaji Muhammad Yaldu muna fata Allah ya saka da alkhairi kuma ga alhaji murtala ko eh. alhaji murtala musa eh muna tare da shi muna godiya kwarai alhaji murtala Allah ya saka da kuma ga yayana nan shaƙiƙi na alhaji ibrahim muna godiya da wannan ziyara Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kan matsala ana wata fara a kai